baya ga wannan an kuma naɗawo sabbin hakimai guda shida na yankuna a jihar karan daba domin dogon tarihi da yake bayyana nadin da kuma halartar bikin nadin sarautar kano watan abba kabir yusuf yana cewa na samu karamci a fadar sarkin kano na halartar bikin nadin sarautar hakimai guda shida ciki har da kawuna alhaji abba yusuf a matsayin ɗan makwayan kano sarautar da mahaifinsa da ya rasu ya ajiye a bangare guda gwamnan ya yi wa sarkin kano fatan alheri ta da bayyana amincin da aka samu a sarautar inda ya kada cewa dole ne in yabawa mai martaba khalifa muhammadu sinusi na biyu sarkin kano bisa tabbatar da daidaito a masarautar mai martaba daga ƙarshe gwamna ya yi wa dukkan sarakunan gargajiya a jihar da kewaye fatan alheri inda ya musu addu'ar allah ya dafa musu ya kada cewa allah maɗaukakin sarki ya yi wa dukkan sarakunan gargajiya na Kano jagora baki ɗaya. Jihar Kano na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke da dimbin tarihi musamman a fannin sarauta da kasuwanci don haka ya tabbatar da cewa za su dukkanin mai yiwuwa ganin sun ci gaba da marawa sarautar gargajiya baya da kuma ba za su ba da baya har a ce a tabbatar da wannan sinusi da eh, sinusi da kan wannan sarauta ba